gaskiya bakin mu sa gaskiya daji masu kallon assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkan mu da sake kasancewa da ku a cikin shirin ana yi da kai shirin da ke kawo muku batutuwa da suka shafa al'umma kai tsaye yau ma a cikin shirin muna tare da wani malamin makaranta kuma marubuci mai sharhi akan al'amuran yau da kullum wato mustapha abubakar bici da farko malam mustapha a sallama da masu kallon to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sake sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu na'am malam mustapha kasancewarka malamin makaranta gashi an yi dogon hutun dole tun daga watan maris mm. yau shi muna cikin watan augusta mm. na wannan shekara mm. shin me za ka ce game da shirye-shirye da ake tun da gashi 'yan makarantar aji ukun sakandare na karshe mm. sun koma har sun fara zana jaraba ne mm. za ka ce game da wannan cigaban da aka fara samu kamar yadda aka samu wannan hutu na ba shiri domin za a kira shi hutun ba shiri ana tsakiyar tam ko a ce tam ya zo gangara bai wuce saura sati biyar ba mm. wanda shirye-shiryen jarrabawa za a fara da kuma abubuwan da ya karkara wannan zangon karatu wannan al'amari ya shigo hutu dai kan an sha hutu ko in ce ma ana cikin hutu kuma fatanmu dai shine wannan jinkirin allah sa ya zama alkhairi a yi shi lafiya a kare lafiya duk da yau an fara yin jarabawa ta masu yin wa'ek kamar yadda kai magana kai ko eh. an fara ta da jarabawar lissafi babban fatan da muke wa ɗalibai da iyaye da al'umma baki ɗaya allah ya sa jinkirin da suka yi ɗin nan ya zama alkhairi ya zama wannan jarabawa da za su yi ta sakamakon ta ya zo da kyau fiye da yadda ake tsammani fiye da masu sauran na baya shine babban kiran da muke yi <clears throat> abin da kuma nake so in ce na gaba shine muna fata kamar yadda muka gani gwamnati ta buɗe kasuwanni da guraren ibada ana ta hada-hada to a daure da wuraren wasanni haka mm. to gwamnati ta daure ta yi shi ta dora daga shirye-shiryen da take yi domin ɗalibai su koma makaranta su gaba da karatun da nasu kamar yadda ake saboda zama misali ga ɗalibi da kuma shi malami da zai je koyar da shi ya zauna haka nan tsawon lokaci ba wani motsi da yake kwakwalwa za ta iya daskarewa eh. zai iya jin ba daɗi kusan dai za a iya cewa wani zama ne ake kamar a kiransa zaman kare a karofi kusan ba rini ba matsa fatan da muke dai shine a daure a kalli matakan da ya kamata a bi domin al'umma da sauran jama'a su kowa makaranta hikimar komawa shi ne su iyaye idan aka koma makaranta mm. sun samu sauki da kuma wani nauyi da za su rage domin mafi akasari da aka ce ba makarantar nan da aka yi mm. wasu yara idan suka fita suka tafi gara raune su karyanta mm. ba a san da za a taro su ba amma idan yaro ya tafi makaranta ya tafi tun bakwai ya dawo karfe biyu kaga ya je ya dauki wasu awoyi a makaranta iyaye hankalinsu ya fi nutsuwa sun san cewa ina su suke hmm. ka gane to idan aka yi haka sai a samu sauki matakai ya kamata gwamnati fito da su da shirye-shiryen da tabbas a tabbatar sun inganta tunda shi ma wancan wani abu ne na batun kare lafiya to kuma yana daga cikin haƙoƙin gwamnati ta kare lafiya al'umma da kuma ba su ilimi in aka ɗauki matakan daidai gwargwado kaga shi kenan sai ɗalibai su koma su gaba da harkokin su haka muke fata daga gwamnati na mu duba batun zaka ga makarantu na firamare mm. akan samu cinkoson ɗalibai a mm. cikin waɗannan makarantu haka to ta wacce hanya zaka ba gwamnati shawara duba da yanzu in an ce za a koma ko a rage cinkoson ɗalibai a cikin ajujuwa tun da makarantun yawanci za ga akwai bishiyoyi mm. za a iya cewa ko a sa wasu a kasan bishiya a koya musu karatun wasu a aji a rarraba a samu wannan social distance mm, da ake yi magana to yanzu lokaci ne na damuna za ta iya yiwuwa lokacin da za a zo kuma ruwa ya zo eh ruwa ya mm. zo kaga za a kuma ɗiban ɗaliban mm. a maida su cikin aji wace shawara kasancewar kamalar makaranta wace shawara za ka ba ita gwamnatin idan an tashi koma za a bi a koma ba tare da an samu wannan cinkoson ba to cunkoso dai gaskiya a mafi yawan makarantun da muke da su yanzu akwai shi farko <clears throat> dubawa za a yi a ga idan wasu makarantun za ka iske suna da ajujuwa waɗanda suka lalace kaga sai a gyara waɗannan ajujuwa sai a mai da ɗaliban na. Mm. ciki idan kuma hakan ba ta samu ba cunkoson ya kai cunkoso ai da a yadda muka sani lokacin baya mm. ana iya raba ɗalibai biyu a ɗauko su a sa musu allo a gabansu ta gane eh. idan aka koya musu su ma rabin su koma za a iya yin wannan eh abin nufi a mm. tsayar da lokaci misali kamar za a ce yan aji daya sai a eh, mutum kamar a ce akwai mutum ɗari a ajin mm. sai a ce kamar eh sai a ce mutum hamsin za su zo da kamar karfe takwas zuwa sha biyu a koya musu eh suna makarantar eh. misali saboda mu amma wannan tsarin lokacin da muna aji ɗayan primary school sai a raba mu biyu mm. a ajin sai a ce ku fito nan gurin ku zauna eh. a sa wannan anan a sa wannan anan sai malamin ya rike muku rubutun akan allo kuna yi a ƙasa idan misali ta kai ga wannan eh. za a yin wannan tunda mafi akasi duk dai akwai cunkoson a aji eh. za ka samu ɗari da ɗoriyar da kake magana to amma me in aka fito da matakan zai iya yiwuwa sannan kuma su magana da ake ɗaliban in suka sa wannan face mark ɗin da ake magana hmm. ka gane abu ne mai sauƙi tunda iyaye za su iya sai musu raba ajin zai fi sauki akan cunkoson da yake akwai tunda mafi akasarin makaranta in dai ba na wajen gari na fi sani saboda sa da fadin filin gurare da sauransu eh. tunda za ka tara wani fadin filin makarantar ma za a iya fitar ɗaliban su zauna a nan a koya musu karatu in ma ta kama misali za a iya cewa wani ajin misali js1 js2 js3 ko misali a ce js1 abc eh. kaga aji uku kenan one arm kenan ko za a iya fito da su waje in aka fito da su waje kaga sai a zaunar da su sai a yi musu karatun da za a yi musu rago sauran ajujuwan wanda suke kamar misali masu wanda suke masu yin ba su da masu wanta siri kenan dalibai mm. aji ɗaya aji biyu aji uku kaga rago za su iya samun damar da a iya rarraba su zuwa wasu ajujuwa a faɗaɗa su a samu wannan tazarar da ake bukata makarantun da kuma iya makarantun da iya karatun safe suke yi eh to kaga iya karatun safe eh. wasu kuma kaga misali za iya duk da dai gaskiya ba zai ba zan ba da shawarar karatun yamma ba eh. tunda kaga wasu makarantun ba su da sassan malaman da su iya ɗaukar karatun eh, yamma yawa amma dai a takaice in aka duba maslahar da ta fi hmm. zai fi sauki maimakon idan an koma din domin a kiyaye wannan tazarar da ake bukata a samu a tsakani na'am malam mustapha mm. ka marubuci ne mm. yin sharhin akan al'amuran yau da kullum mm. akan abubuwan da ya shafi al'umma akwai rubututtuka da dama da kake a kowace rana haka duba da cewar abubuwa ke da yawa ke tasowa na al'umma kai tsaye kuma kana yin tsokaci me ya ja hankalinka har ka tsunduma cikin wannan al'amari na sharhi to kamar da yadda zan ce ka san ni eh. kuma alhamdulillah dai gwargwado eh. idan aka kasa rabin mutanen da suka sani sun sani ta wannan bangaren shi wani al'amari da gaskiya ya dauko asali tun ba tun yanzu ba ainihin tun ina secondary in na ce ma tun wa 2003 2004 daga nan na fara wannan harkar tun ina rubuta farko dai ma ainihi na ni sanda ina secondary ɗauka ta ake in je in zauna in yi karatun hausa aji da sauransu wani lokacin ma yan kuɗi ake ɗauka ake dan bani sa a jihu ina dan karanta da wato daga baya daga baya yau da abu ya kara bunƙasa ah, eh. yanzu kuma ka shigo wani zamani sai muka zo muka ɗora daga inda muka tsaya na ɗan yi abubuwa da dama tunda kusan in ce ta fuska biyu ba zai zan kira kai a dan jarida kai tsaye ba amma na dan yi aikace aikace a jarida da sauransu haka duk da akwai wata jarida da muka taɓa aiki da ita tunda ta kungiya ce mm. ana ce mata matasa writers association mm. ina rubuce-rubuce a lokacin da sauransu sukan ansa su sa da sauransu har na zo nake rubuta littattafai a yanzu duk da littattafai na za ga da turanci da hausa nake haɗawa mm, kafin mu zo kan maganar littattafai ka san lokaci ne na mulkin demokuraɗiyya da ake cewa mulki na irin samfurin siyasa haka to za ga yawanci kana tsokaci ne akan abin da ya shafi wani abu gwamnati idan ta gudanar na alkhairi mm. ko kuma shawara akan wani abu da yawan lokuta wani lokaci za ga akan samu aka sun fahimta ta gwamnati an yi tsokaci a kan ba ka jin tsoro ko ganin kacewar gwamnati ce kana mm. adawa ko da yadda take gudanar da wasu al'amura? Mm, to ka san kamar yadda ka sani shi dan sharshi da tsokaci da ake idan an ga abu kamar tunatarwa ce mm. misali wani abin za ka ga an yi shi maimakon ka ja ka kai shiru mm. sai kai kokari ka dan nusar ka tunatar ita tunatarwa ba wani abu bane indai ka san abin da zaka faɗa din nan babu cin mutunci babu cin zarafi babu batanci babu wani abu ina ganin yinsa sa shine maslaha domin a faɗa wa gwamnati wani lokacin ko kuma a hango mata abin da bata hango ba ko kuma a bata gyaran da za ta gyara so ina ganin kasan da masu iya magana sun ce ga wani abu akan mata yawa to kuma kasan lokacin eh. an ce na nesa gwanin iya rawa aka ce da sauransu eh. to wannan da dama gaskiya ana dai duba duk da wani lokacin akan ji tsoro to amma dai a faɗa din ya fi ba a ce an faɗa ba tunda eh. kamar nauyi ne aka sauki da wani ba zai iya faɗa din ba to amma aka faɗa din sai ga an samu wata masalaha ko kuma an samu wata warakar daga ciki Mm. masu kallon mu kuna kallon shirin ana yi da kai daga nan ɗakin yaɗa shirin daga nan gidan mujallar matashiya tv za ku iya bibiyan mu a dukkanin kafafen sada zumunta da sunan mujallar matashiya ko ku bayyana ra'ayoyinku akan shirye-shiryen da muke kawa ta kan lambar waya sifili takwas sifili tara shida uku tara tara biyu shida shida kafin shirin ya ci gaba ku dakace mu. mujallar matashiya ta zama hasken talakawa. mai talla shi ke da riba haƙo wannan zance haka yake ina jama'a da ke buƙatar a tallata muku hajar ku to nesa ta matso kusa da ku duk kuwa mujallar matashiya ta shirya tallata muku kayayyakin ku a kasuwanni ko masana'antu da kamfanoni za mu tallata muku hajar ku a cikin sauƙi tare da samun biyan bukata kuma abin murnar shine tallan a farashi mai sauƙi muna da tsarin talla na naira dubu uku domin ƙananan 'yan kasuwa muna da hanyar tallatawa kamar matashiya rediyo matashiya tv da kuma yanar gizo matashiya.com domin ƙara ƙarin bayani za ku iya tuntuɓar lamba sifili takwas sifili tara shida uku tara tara biyu shida shida mujallar matashiya a bar alfaharin ku ce. Mujallar zama hasken talakawa. A daidai lokacin da jama'a ke jimirin samun labarai da rahotanni gami da shirye-shiryen managarta daga madogara a Bartin Kaho. Mujallar Matashiya na farin cikin gabatar muku da sabbin jadawalin shirye-shiryenmu masu ilimantarwa, faɗakarwa, sadarwa har ma da nishaɗantarwa. Labarai da rahotanni zai ke zuwar muku a dukkanin ranakun Litinin laraba alhamis da kuma asabar da misalin karfe shida na yamma shirin rabin ilimi da kuke aiko da tambayoyinku akan addinin musulunci da rayuwa zai ke zuwar muku a dukkanin ranakun alhamis da misalin karfe tara na dare shirin ina mafita da ke kallon kalubalen da al'umma ke fuskanta a bangare daban-daban zai ke zuwar muku a dukkanin ranakun talata da misalin karfe hudu na yamma shirin ana yi da kai da ke kallon dukkanin al'amuran da suka shafi al'umma ta kowace fuska zai ke zuwar muku a dukkanin ranakun laraba da misalin karfe goma na dare yayin da shirin ciki da gaskiya wanda muke bawa 'yan siyasa damar faɗar albarkacin bakin su zai ke zuwar muku a dukkanin ranar lahadi da misalin karfe bakwai na dare shi kuwa shirin abokin tafiya zai ke zuwar muku sha shida ga kowane wata shirin 'yar cikin gida wanda muke tattaunawa da 'yan jarida da waɗanda suke da alaƙa da aikin jarida zai ke zuwar muku a dukkanin ranakun litinin da misalin karfe shida na yamma shirin dandalin kannywood da ke tattaunawa tattaunawa da jarumai daga masana'antar shirya fina-finai zai ke zuwar muku a dukkanin ranakun asabar da misalin karfe tara na dare sirrin ma'aurata shiri ne wanda ke ɗauko ƙalubalen da ma'aurata ke fuskanta tare da warware su ta cikin shirin zai ke zuwar muku a dukkanin ranakun talata da misalin karfe uku na rana. Ku kasance da mujallar matashiya a shafinmu na YouTube domin samun damar kallon ƙayatattun shirye-shiryenku managarta. Za ku iya bibiyar sauran shafukanmu na sada zumunta kamar Facebook at mujallar matashiya ko kuma Twitter at 'yan matashiya har ma da Instagram at mujallar matashiya. Domin karanta labarai da rahotanninmu kuwa za ku iya bibiyar shafinmu na yanar gizo matashiya.com mujallar matashiya muna alfahari da ku masu kallonmu barkanmu da dawa yanzu kuma shirin zai dora malam mustapha muna magana akan rubuce-rubuce hmm. da kake yi to idan muka duba wanne shawara kake da shi ga ita gwamnati hmm. duba da cewar ana gwamnati ne ta dimokuraɗiyya hmm. kamar yadda na faɗa a dama a baya hmm. kuma ta ba wa kowanne ɗan najeriya damar faɗa albarkacin bakinsa wace shawara kake da ita da gwamnati daga kan ta karamar hukuma hmm. jiha har zuwa babbar gwamnati hmm. ta tarayya to kamar yadda aka buƙaci dandan ce wani abu akan al'amuran da suke faruwa yanzu a ƙasa gaba ɗaya ita dai gwamnatin mun san ta rabu zuwa sassa uku akwai ta jiha akwai ta tarayya yaya babba ko akwai ta jiha yan matsakaiciya akwai ta tsaka-tsaki kai hmm. akwai kuma ta ƙaramin hukumar ce take ita ce ƙasa hmm. ta fi kuma kusa da jama'a duwatsun murhu ke yawa hmm. to abinda muke fata shine kamar da ita gwamnati tarayya ake cikin wannan yanayi na hannu yana rushi da sauran bututuwan da ake na ana yin kaza misali ba da tallafi ko kuma yanayin rage ɗaɗɗen talauci da ake magana to fatanmu dai shine wannan abu da ake yi akwai ƙorafi fatan ga gwamnati shine ta duba Allah ta sakko ta ƙara sakko da hannunta ƙasa idan kuma ta sakko da shi idan bai zo ba to ta ƙara buɗe idanta ta leƙa guraren da ta ga ya kamata domin abun nan ya je ga al'umma manta ba akwai ishu da aka fitar cewar duk ɗan Najeriya ya sami eh an ce eh ni ma na gani an ce ko <laughs> to amma da aka ce din kai da ka tambayi jama'a ko ka zagaya ka ji ra'ayi ina ina tsammanin to Allah dai ya kiyaye amma dai akwai matsala da gaskiya tabbata wannan tallafi bai zo ba ga al'umma gaba ni dai na ce ba al'umma gaba ɗaya ban yi laifi ba domin abin da ka gani a ƙasa eh. shi kake ba da shaida a kansa ko ba haka ba ma'ajiyar batun tallafi akwai magana ta littafi da kake rubuta littafai da kake haka rubutawa mm. da farko akwai littafi da ya riga ya kammala mm. ya zama rubutacce akwai kuma waɗanda ake rubutawa a zahiri gaba mm. littattafan ada a cikin wani yare ake yin su to littattafai da dama gaskiya tun da dadewa dama na gaya ma ina yin su eh. to kuma yanzu da girma ko an ce aka ƙara matsowa wani yanayi aka zo aka samu damar da ake ganin za a iya yi a fitar mm. to la'akari da yaren da ya guda biyu ne muka fi amfani da su mm. da hausa da turanci so nakan yi rubutu da turanci in yi shi da hausa hikimar shi ne mafi a akasari shi yarancin da turanci dama ba namu bane ba eh, yaran aro ne kuma aro ne hmm. kuma yakan wahal da mutane hmm. to sai mu ɗauko shi sai mu ce wannan kaza ne wannan kaza ne kamar da yadda ake littafa irin su teacher shop da sauransu za ka ka koyi abubuwa daga kasa ka san abu da Hausa ka san shi da turanci har zuwa gabar da za a zo a hankali a ce ka sauka daga Hausa idan ita baka bukatar ka koma turancin ka tafi kai tsaye saboda ka san idan baka san abu daga tushensa ba mm. to zai wahala ka fada cikin sa ka iya shi so muna hadawa da Hausa turanci saboda dalibai su samu saukin fahimtar yaya ma turancin yake da sauransu akwai kasan eh, littattafai yawanci idan aka rubuta maybe akwai irin mutanen da kake so a ce sun duba ka yi shi ne don 'yan firamare ko 'yan secondary ko kuma a littattafan ana yin shi ne don 'yan matakin babban karatu hmm. ma'ana 'yan jami'a shi a da yake gaba littattafan yawa eh da waɗanda ake aka yi da waɗanda za a eh, yi wanda ake yi dukkanin su kowa zai iya ɗauka ya karanta na daga dan firamare domin nakan samu yabo har daga eh. sauran gurare da dama cewa an duba hmm. an gani kuma yayi na samu sakonni daga sauran gurare da dama gaskiya wani ma takana sai turuci a kai mai so alhamdulillah daidai gwargwado sun je inda ake bukata kuma abin da ake bukata za ka ga an cimma nasara saboda za ka ga lokacin sai ka ji mutum ya ce ma an bashi aiki irin na makaranta eh. ya duba ciki ya samu wannan aikin kuma ya yi eh, kaga bukata ta biya kowa zai iya dubawa kuma kowa zai iya amfanuwa da shi na mm. kafin ka fara rubutu littafi wanne bangare ka fi yin tunani ko kuma a ce me ya ja hankalinka ka yi tunanin mm. fara rubuta littafi gaskiya na yi tunanin fara rubuta littafi saboda wahalar da na sha eh. ni kaina kafin ita kanta in koyi komai na bangaren mm. wahalar da na sha ta sanya eh. na ce to in ni kuma yanzu tunda Allah ya sa ka samu dama an samu hanyar da ake bukata to bari in janye wa wasu masu tasowa irin wacce matsalar na fuskanta ita ce ta bani damar na sa na eh. ɗauki wannan gabarar har yanzu kuma nake akanta kuma nake ci gaba da yi na mm. baya ga rubuta littattafai shin akwai wani buri da ake da shi a nan gaba baya da eh, haka akwai eh. kasan dan adam baya rabo da buri na har yanzu ina da burin da nake so in cimma ina so in eh. shiga harkar shirya fina-finai amma ba fitowa a matsayin dan wasa ba na mai rubuta labarin ko kuma mai bada umarnin a yawatak ina da wannan burin gaskiya domin bayan tunda na ga waccan ta bude mm. to ina so kuma in gwada waccan ita ma in gaya take da dai abin da ya shafa harkar da za a yi aiki da kwakwalwa da tunani eh. ina da buri a kansa gaskiya ga mu dauki gaba ta kusa da kusa ko na ce mu dauki gaba ta ƙarshe mm. kasancewarka ka karanci aikin karatu na jarida baka da sha'awa wata ran a ce gashi ka zama dan jaridan kai ne kake wani tambaya kamar yadda nake ma a eh. wannan rana ina da wannan tunanin eh, to amma abin da yasa na dan sauka daga wannan tunanin eh. yanzu ka san ita gaba ɗaya harkar journalism ya koma digital da ne tunanin har gurin jarida wanda za a rika wallafa wallafa na so ce nawa ne na buɗe to amma ganin yanzu abin ya koma digital shi sa sai na karkatar da hankali na zuwa ga can bangaren amma har yanzu na yi karatu aikin jarida kuma dama na ce dan sha'awa dan in san me a cikinsa to amma har yanzu ina da sha'awa aikin amma gaskiya bata kai mun waccan bata kai ma waccan ba eh, ka san wani zaka ga yayi karatun yana dan taba sana'ar aikin jarida hmm. a hankali a hankali har zuwa lokacin da ko za a ce girma ya zama sai a ji shi a wata babban kafan yaɗa hmm. labarai baka da tunani irin wannan ko kuma a'a kafi karkata ne ga harkar rubutun fina-finai a nan gaba eh ina da wannan tunanin abin da yasa shi san kamar aikin jarida kamar kadara ce da bata tsufa bata kuma lalacewa eh. domin in ka shekara hamsin in dai za ka iya buɗe bakinka ka faɗi abu eh. ka yi magana to insha Allah za ka yi aikin jarida musamman kuma wanda ya je karance shi ya san abin da yake ciki so ina da wannan burin tunda banda ma da yan kwanakin nan da abubuwa suka dan yawa eh. ina dan bulla gidajen rediyo kusan ɗaya ne ko bi haka tunda wani lokacin akan zakan je har ma nakan dan yan aikace aikace to gaskiya nauyi ne yawa shi yasa sai na ajiye ba na zuwa gaskiya amma yana da wannan abin nan insha Allah yana da wannan burin a ƙarshe wani fata kake da shi da Najeriya jihar Kano karamar hukumar buce baki da fatan mu dai eh. Najeriya ta gyaru eh. gaba daya domin idan najeriya ta gyaru kano ta gyaru eh. bicin ma na san za ta gyaru yawwa to fatan mu dai shine in shugabanni da suke jagorantar mu su duba allah mataki na farko kenan idan bayan ka gama mulki dai akwai mutuwa mm. in ma baka mutu ba akwai yadda za ka koma gefe ba a yi da kai to su ji tsoron allah su yi mana abin da ya kamata mu kuma biya mu yi hakuri babban kiran da nake so zan yi shine duk wanda aka zaɓe shi an zaɓe shi ne domin ya buɗe kundansa ya buɗe idansa kunnensa ya ji me al'umma suke cewa idansa ya hango abubuwan da suke akwai wanda a da kafin ya shiga mulki ya gansu kada sai ka shiga mulki ka rufe idanka domin yawwa domin akwai bayan sai ka sauka da na sanin cewa masu su muna fata Allah ya sa su juyo su ji kanmu su taimake mu kamar yadda su ma muka taimake su kuma Allah ya taimake su su haka muke fata na'am duka-duka mm. a nan ya kamata mu karkare shirin a madadin shi bakon namu sai a yi sallama da masu to assalamu alaikum warahmatullah na gode kwarai da wannan gayyata da wannan gida suke mun sai ka sake sallama eh ah assalamu alaikum jama'a baki daya na gode da na samu wannan gayyata da wannan gida suke mun ina farin ciki kwarai da gaske kuma insha Allah muna tare da wannan gida ko da yaushe a kuma ko da wani lokaci na gode masha Allah Abubakar Murtala Ibrahim shine jagoran shirin Ahmad Buhari ya sada da ku suna na Bashir Muhammad da na shirya na gabatar da ke cewa bisara. Rubutawa makaranta a fannin mu ba ta baba. Matashiya taken mu mun sanya gaskiya. Mujallar matashiya. Matashiya. Matashiya. Matashiya. Matashiya. Mujallar matashiya.